قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب كفارة المريض باب الذي بياني أكن cewa rashin lafiya mara lafiya ana share masa zunubansa kaffara abinda ake ce ma kaffara asali kaffara shine kaffara shine gaffara a goge a share sannan a rufe shine kaffara ai shi yasa ake kiran manoma ake ce manomi ake ce masa alkatir mun gane manomi alkatir manomi ba ba ko to shine babu kafaratul mari babin yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake share yake goge ma mara lafiya zinabansa ya yasa magabata wasu addu'a suke Allah ya san ciwo to da sun san falalar da ke cikin ciwo sun yi ciwo za a share musu zunuban su samu a cikin magabata akwai wanda suke addu'a haka amma ba ce ka yi ba amma idan ciwo ya sauka ma mutum to ana buƙatar ya siffanci da wasu siffofi sifa ta farko ita ce sabo ya jure sifa ta biyu a riba da cewa daga Allah wannan ciwon yake sannan a التداوي nasir riba wasu والصبر yin magani baya cin karo da juriya baya cin karo da yadda cewa Allah ne ya jarrabi mutum da ciwo ka nemi magani mun gane kowanne da mahallinsa yin magani aiki ne na shari'a shi sa أولي radihi mubahi ne halas da mutum zai ما neman يكين بيد لا فيها da ما ya shan magani to حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي قال حدثنا سليمان بن عامر أن غضيف بن الحارث أخبره غضيف ibn al-harith ya bashi labari anna rajulan afta aba ubaida ibn al-jarrah lalle wani mutum ya zo wajen abu ubaida amir ibn al-jarrah ahad al-ashar al-mubashirin bil janna ya zo wajen sa duk da isnadin hadisin yana da damuwa wa huwa wadi'un alhali a lokacin abu ubaida ta radiyallahu anhu bai da lafiya lokacin in ba ku manta ba abu ubaida ta yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rasu a yakin a yakin a yakin amma ba kashe shi aka yi ba annoba ce ta ba'unu mawashi ita ce sanadiyar rasuwarsa ila in za ku iya tunawa domin a lokacin shine amir shine jagoran musulmai a wannan lokacin wannan ɗa'un da aka yi a shekara ta goma sha takwas bayan hijira ko tun daga shekara ta sha bakwai zuwa shekara ta sha takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafi da sahabbai da yawa daga cikin su akwai ubaida abu ubaida amir al-jarrah daga ciki akwai sayyiduna mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu duk suna cin waɗanda wannan annobar ta tafi da su kun gane to wa huwa waji'un a lokacin ba shi da lafiya yana fama da wannan ciwo na ta'unu amwat faqala da wannan mutumin ya shiga wajensa sai aka ce ya ce هل تدو yace kaifa amsa kaifa amsa ajrul كيف ke يا لادن ya shugabanmu ya kasance يكسنشي wato wannan mutumin yana da fikirin cewa ciwo idan mutum yana cikinsa Allah subhanahu wataala yana ba shi lada so da ka sai ya zo cikin gaisuwar da ya masa yace ce kaifa amsa ajrul amiri ya ladan shugabanmu ya kasance makin ya ce masa ya jiki sai ya ce masa ya lada mun gane faƙala sai ya ce hal tadruna fi ma tu'jaruna bihi shin kun san abin da ake ba ku ladansa bima yusibuna fi ma nakrahu faƙala sai wannan mutumin sai ya ce bima yusibuna fi ma nakrahu ai ana ba mu na gane cikin abin da yake samun wanda ba masu in ji wancan mutum ana ba mu lada a cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da shi alhali wannan abin ba ma sarsa faqala sai Abu Ubaida radiyallahu anhu sai ya ce masa innama tujaruna fi ma anfaqtum fi sabilillah ai ana ba ku lada ne a cikin abin da kuka bada domin ɗaukar hanyar Allah wastunfiqa lakum da kuma abin da aka bada a makofin ko da ba ku kuka bada ba amma in an bada a makofin ku to Allah zai ba ku lada thumma adda adatar rahli kullaha sannan hatta balaga idar al sannan sai Abu Ubaidata ibn Jarrah radiyallahu anhu sai ya kirga adatar rahli sirdi da ake sama doki ko abin hawa kullaha gabaki ɗaya hatta balaga idara albirzauni haske da ya kai akalar albirzaun dabba ce doki ne dokin mutanen turki ne doki ne na mutanen magana ne wannan kamar yadda ake cewa ya fetsa biri har wutsiya to shi ne nan kar magana ne har sun ma'adda adatar rahli kullaha hatta balaga idara albirzaun ya feɗa wuri har wutsiya ya mana bayani ga abin da zai sa a samu lada ga abin da zai sa a samu lada ga abin da zai sa a samu lada albirzaun abin nan farasun turkiyun doki ne ɗan ƙasar turki shi ne suke cin shi albirzaun ana jami'in sabarazi barazi albirzaun jami'in sabarazi da wakai ne na ƙasar turki ƙasar turkiyya sai ya ce walakin na hazal ba, sai dai wannan damuwar ta ciwo ita ce alwasab alwasab yadda ciwo ke kada mutum shine balarabe ke ce masa alwasab alladhi yusibukum fi ajsadikum wanda yake samun ku a jikunkunan ku yukaffiru Allah min khatayakum Allah zai yaye muku zunubin ku da shi da wannan isnadin hadisin ya inganta fiqhun abin da ake nufi shi Abu da ibn Jarrah radiyallahu anhu fahimtar sa idan mutum aka jarrabe shi da ciwo ya haƙuri to ba lada ake bashi ba ana kankare masa zunubansa mun gane ana kankare masa ne kankara zunubi daban ba da lada daban shi wancan mutumin da ya shigo cewa kaifa amsa azul ali shine sai abu ubai da sai bashi amsa sai ce masa me innama tujaruna ala ma anfaqtum fi sabilillah ko fi ma anfaqtum fi sabilillah wa fi mastunfiqa lakum shi fahimtar sa المريض لا يؤجر بل يكفر عنه سيئاته ba lada ake ba shi ba a'a zunuban da yake da su shine ake kankare masa zunubai kuma ƙanana mun gane to ne a shi yasa a yi babu al al-Bukhari kenan babu kaffaratil mari kaffaratul dhunubi Shaikun, sannan wa ita'u thawabi shaikun akhar a kankare ma mutum zunubansa wani abu ne na daban ko sannan a ba mutum lada kuma wani abu ne shi kuma na daban amma akwai inda suke haɗuwa a kankare ma mutum zunubi ko sannan a ba shi lada ko wannan isnadin yana da damuwa mana albani ya raunana shi akwai ibrahim ibn al'ala a ciki shi malamin al-imam al-bukhari ana ce masa ishaq ibn al'ala kuma ana ce masa ibrahim ibn al'ala duk sunansa a wajen malaman hadisi za'ifi ne shi mun gane to shine dai wannan حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد أم محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديثي يا تأيا لسحبي داديو دكا ننسو سنة المقفرون من الرواية أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري da kuma sayyiduna Abu Hurairah radiyallahu anhuma dukkanin su an karbo hadisi daga wajen su kuma suka ce Annabi sallama ya ce Ba yusibul muslima ba wani abun da zai samu musulmi min nasabin na wahala wahalar rayuwa wahala ta rayuwa ita ce nasab wala wasaf ko kuma wahala ta ciwo wala hammin ko kuma wata damuwa da za ta zo ta tsaya masa a zuciyarsa wani abu mara daɗi wala hazanin ko kuma wani abin da yake jin tsoron nan gaba zai faru da shi a rayuwarsa ko kuma abin da ya gabata in an ce alhammu halin da kake ciki kenan yanzu su uku ne aiko akwai haufun akwai hammun akwai hazan idan suka ce alhauf lil mustaqbal bima yukhsha wuqu'uhu fil mustaqbal abinda ake jin tsoron zai faru nan gaba kamar misali ɗalibi ya laifi tunanin wani hukunci malaminsa zai masa wannan ya zama haufi. damuwan da zai shiga a cikin zuciyarsa ita ake ce ma khawfu saboda me yana tsoron wani abu nan gaba kai ya faru da shi hazan ya rika ji a ransa ya aka yi laifin nan ko kuma bayan an masa ukubar ya rika damuwa ya aka yi laifin ka a masa ukubar. hazan kenan shine Allah ta'ala ya kore ma yan aljanna ko fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a wurare da yawa a cikin Qur'ani ba su da khawfun lima yustaqbalu sannan ba su da hazanun limama ba to wa kaifa alhammu shi kuma alhammu shine lil hadiri halin da mutum yake ciki alhammu kenan abinda kake ciki na damuwa shi ne ake mishi hammun kun ga ai ya kama da ya kama da himma ko da kuma hamma hamma ai arada wa azama ko hamma arada yayi niyya zai kaga yana ciki wala kad hammat bihi wa hamma biha kaga wala kad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi to haka na damuwar a zuciyar shine wanda kake ciki yanzu shine alhamdu gane su su ukun nan الهم للحاضر والحزن للماضي والخوف للمستقبل وذيك ودنا ولا أذن هي حكا دوة ما ليتوتا ولا غم حكا دوة داموة حتى الشوكة يشافها حقا يد ذا أساشي تاكا حقا يد ذي تاكا إلا كفر الله بها من خطاياه sai sai Allah ya yaye masa ya share masa zunubinsa yasa kai tsaye a wani hadisin manzon sai ya ce la tasubbil humma fa innaha kafaratul khataaya hadisin eh, al-imam Abu Dawud Nabi Salama ya je gai da wata mata ba ta da lafiya sai ta zagi matattara la'anaki Allah wani sun ce la tasubbil humma fa innaha kafaratul khataaya kake zagi matattara typhoid da malaria da sauran nau'ukan zazzabi irin su yellow fever to kakka zage su domin idan suka saukan ma mutum to Allah yana amfani da wannan domin ya kankare masa zunubansa Allah kankare mana zunubanmu wannan hadisi ne sahihi yana cin sahih Bukhari yana cin Muslim yana cikin Tirmidhi حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبيه qala kuntu ma'a salmana yace tabi'i ne yace na kasance tare da salman wani salman salman ibn al-islam salman al-farisi radiyallahu anhu wa ada maridan fi kindata yaje ya gaida wani mara lafiya daga cin kabilar banu kinda hmm? falamma dakhala alaihi lokacin da salman radiyallahu anhu ya shiga wajen wannan mara lafiyan da bai da lafiya qala sai ce abshir bishara ta tabbata a gare ka kun gane ko kwantar da hankalinka Ka inna maradal mu'mini rashin lafiyan da mummuni zai yi ya ja'aluhu da lahu kaffaratan wa musta'taba Allah madaukakin sarki yana sanya wannan rashin lafiyan ya kasance masa kafara abinda za a goge masa zanubin sa da shi wa musta'taban sannan Allah na sanya shi ya zama wani abin da zai sa Allah ya yarda da shi shine musta'taba in mutum ya rashin lafiya Yi hakuri, ya jure bai yi raki ba me raki ya riƙa jin cewa ai ƙila ma wasu ne suka samu mai hannu Kuma irin halin da muke ciki a yanzu duk wani ciwo da ya faru da mutum ya ce ai ƙila an samu ya hannu ne ko to bai yi waɗannan tunane-tunanen ba ya miƙa al'amarinsa ga Allah ta'ala yana addu'a Allah ya bashi lafiya sannan kuma yana neman magani ya yadda da wannan to wannan na jawo Allah ta'ala ya kankare masa zunubansa kuma Allah subhanahu Wata'ala ya yadda da shi domin shi ya yadda da Allah Allah ma zai yadda shi radiyallahu anhu wa radu anhu wa inna maradatu wannan misalin wa misalin rashin lafiyar mummuni ce idan mai imani bai da lafiya to yana zama masa kafara ne ana yaye masa ana share masa zunubansa ta sanadiyar wannan rashin lafiyar da ya yi wa inna maghadal fajiri amma rashin lafiyan fajirin mutum mutumin da ya zama mai saban Allah kalbani ko kamar rakumi ne aqalahu ahluhu mutanen samasu shi suka kama shi suka daure shi sun ba arsaluhu sannan suka tafi fala dari lima uqila wala lima wala lima uqila bai san dan me aka kama shi aka daure shi ba ko bai san dan me aka tafi shi ko yana sani to haka fajiri yake rashin lafiya shi yasa almardu madrasa rashin lafiya makaranta ne akwai darussa da yawa durusun mustafada min almarad akwai darussa da yawa in kai rashin lafiya jinya ce maka tsawo to za ka fahimci wasu darussa da yawa a ciki في المرض يتبين المحب من المريب sai rashin lafiya kake gane waye masoyinka waye kuma me me munafincinka shi ne muribun nan sai rashin lafiya ake gane shi yasa mai hikima ya ce jazallahu shada'i da kulle khairi alimtu biha sadiqi min aduwi Allah ya saka ma damuwa da alheri idan damuwa ta zo to ina gane masoya ina gane masauya akwai masoya akwai masauya eh, a cikin rashin lafiya ana gane wannan wannan darasi ne babba kan gane waye yake tare da kai dan Allah waye kuma yake tare da kai kila dan wani abu wannan darasi ne babba sannan daga cikin darasin rashin lafiya ta tahaqqaqul ubudiyyah kana tabbatar da kai bawan Allah a cikin rashin lafiya kana kana kai bawan Allah a cikin shi ma wannan akwai wasu darussa ƙanana ita shi kan shi jarabawa rashin lafiyan jarabawa ne wa ake jarabawa bawa bawa ake jarabawa kaga wannan darasi ne shi sannan kuma a ciki za ka ga lutufin Allah a tare da kai ta yadda za ka ganin yadda kake tasowa da ka ji ɗan wani sauƙi sai kawai kamar an buɗe maka wani labulai ne wanda da ba ka iya ganin wani abu saboda shi sai kamar an yanzu an yaya wannan shamake kana sake samun wani ci gaba a ciwon da kake yi kana samun wata waraka sai kai ta ganin haka sannan kuma raunin da Allah wa khuliqal insanu da'ifa to yazharu dha'fu fil marad haqiqatu dha'f tazhar fil marad haqiqanin wannan raunin yana bayyana idan baka da lafiya ka gane ka tabbas kai mai rauni ne rauninka zai bayyana sannan kuma a cikin darasin rashin lafiya za ka buci tsadar lafiya za ka fahimci dalilin da ya sa annabi sama ya da lissafa ta cikin manya-manyan ni'imomi man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi dasadihi da hukutu yaumihi faka annama hizat lahu dunya bi hadatiriha ma an baka duniya ne kana da waɗannan guda uku as da jasadiyya na farko ke lafiyar jiki lafiyar jiki bayan lafiyar jiki sannan na biyu shine al'amnu al'amnu al'amnul watsani ya zama kana cikin inda kake zaune akwai zaman lafiya sannan kuma ya kasance akwai mata ta kawwata ne abinda za ka rike to za ka fahimci girman ni'imar Allah amma wanda ba a jarabe shi da lafiya ba baya gane haka wannan asarin na Salman radiyallahu anhu asari ne sahihi abin yadda malaman hadisi suka tabbatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu jarrabe mu da abin da za mu iya ɗauka da kuma ya sa rashin lafiyar da muke ya kasance sanadiyar yayi mana zunubanmu gaba ɗaya